Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum na nasiru adamu ali kaya wa'adin aikin kotun kolin amurka ya kusa kammala kuma cikin mako biyu masu zuwa ana sa ran alkalan za su ba da ra'ayoyi kimanin ashirin waɗanda a ciki akwai waɗanda za su haddasa dambarwa ga koma wani hukunci kotun ta yanke shari'un da ba yanke ba sun hada da mataki na yanke kan samun damar shiga kwalejoji sai shari'a kan ko mai tsara shafin yanar gizo na bikin aure na da hurumin kin aiki ga masu auren jinsi ɗaya kalubalantar shugaba Biden kan matsayar wa dubban ɗaliban Amurka ba suka sai kuma wata shari'ar da ta shafi ko 'yan majalisar jihohi a karan kansu na da hurumin sauya dokokin zaɓe. Kotun da ke da tsarin masu tsauri na mafi rinjaye shine samun alkalai shida kan uku ta yanke hukunci kan fiye da dozin uku na kararraki a wa'adin nan nata kuma ba wanda aka yanke da ya saba wannan yawan na alkalai shida kan uku bisa matsaya amma hakan na iya sauyawa a makonni masu zuwa. A cikin shirwan da ake matukar zuba ido a kansu akwai biyu da ke kalubalantar la'akari da jinsi wajen samun damar shiga kwalejoji da jami'o'i. Duk kararrakin biyu wata kungiya ce ta rajin samar da adalcin shiga makarantu ta shigar da su. da ya karar ta shafi jami'ar Harvard ne inda ɗayar kuma ta shafi jami'ar North Carolina. Rasha ta tabbatar da fara tura man fetur kasar Pakistan da karbar kudin Sin a wajen biya. Tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin Asiya ba ta samu wani ragi na musamman ba. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya sanar da cewa ranar Lahadin da ta gabata jirgin dakon mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani ministan na man fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a walajar fetur ɗin da kuɗin Sin wato yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a rage Pakistan farashin man fetur ɗin ba. Wani shahararren malami ɗan alu sunna a Iran ya yi kira ga bunƙasa kare haƙƙoƙin mata. Da yake jagorantar sallar Juma'a Zahidan da yake helkwatar lardin kudu maso gabashin Iran mai rashin zaman salama na Sistan da Balukistan shahararren malamin Imam Abdulhamid Ismail Zahi ya yaba gwagwarmayar tarihi ta matan Iran yana mai zayyana su a matsayin gwarazan cimma nasarori da dama waɗanda maganar su ya zama gwamnati za ta saurara. malamin da an daɗe da sanin goyon baya na magana da ya nuna wa shugaban Iran mai tsaurin ra'ayin mazan jiya Ibrahim Raisi. Hudubar ta Ismail Zahi ta zama bara'a ga matakan gwamnati tun barkewar zanga-zanga faɗin ƙasar a watan Satumbar bara. biyo bayan mutuwar matashiya bakurdiya mahasa amini a hannun jami'an tsaro don samunta da laifin kare dokar sanya hijabi mai tsauri ta iran bayan sallar masu zanga-zanga sun hau tituna suna furta kalaman kin jinin matakan gwamnatin iran duk da tsaurin tsaro a yankin duk da dai kasar iran na mutunta sauran mabiya addinai tsiraru a kasar da suka hada da mabiya addinin kirista yahudanci da zoroastrian ba ta amince da addinin baha ba hararin jiragen sama da aka yi sun kashe fararen hula tare da tarwatsa sassa da dama na babban birnin sudan a jiya asabar kamar yadda mazauna ƙasar suka bayyana yayin da bangarori da ke gaba da juna suka amince da wani shirin tsagaita buɗe wuta a jerin yarjejeniyoyin tsagaita wuta da suka gaza kawo ƙarshen tashin hankalin an shiga wata na uku ana gwabza faɗa tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai ba tare da samun wata fa'ida ba yakin ya raba 'yan sudan miliyan biyu da dubu ɗari biyu da muhallansu ya kuma jefa yankin darfur da yaƙi ya daidaita cikin mummunan bala'i in ji majalisar ɗinkin duniya ministan lafiya na sudan ya ce rikicin ya yi sanadin kashe mutum fiye da dubu uku tare da jikkata wasu fiye da dubu shida da yammacin jiya asabar amurka da saudiya sun ce bangarorin biyu sun amince da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i saba'in da biyu da za a fara a safiyar yau dinnan lahadi yarjejeniyoyin da aka cimma a baya ba su yi nasarar kawo ƙarshen faɗan ba A yau Ladi ne al'ummar kasar Mali za su kada kuri'a a zaben raba gardama kan sauyi kundin tsarin mulkin kasar da gwamnatin mulkin soji da masu iko a yankin suka ce zai share fagen zaɓe da koma mulkin farar hula. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa akai miki nune Kasuwa kasuwa a ƙasa. Asarari assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a wannan wato shiri. A yau shirin yana kasuwar tarauni mai tsohon tarihi da take tsakiyar birnin Kano a Nigeria domin jin yadda a takaice tarihin kasuwar tarauni ke ina tare da shugaban wannan kasuwa zai dan faɗa mana a takaice ya tarihin kasuwar tarauni take ne aka maka kalawar suna. to auzu billahi samil alim min shaitan rajim sallallahu wasallim ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi sallim wa ba'd asnuna misbahu nafi tarauni kuma ni ne acting chairman na kasuwar tarauni wannan kasuwa tamu tana da ɗumbin tarihi kuma in ce tsohuwar kasuwa ce ma kusan bin yi karya ba domin akan idon mu ta dawo nan tun daga tsohuwar kasuwa san wajen gidan bello mai tama da a nan take daga nan kuma ta dawo nan kusan in ba na manta ba shekarar da ta dawo nan bai wuce 'yan watanni ko 'yan kwanaki ba har ya yi wa shagaruku zuwa nan a lokacin kasuwar tarawa nan ba sun tarawa kuma kana magana shekaru 40 da doja ke insha Allah kwarai kwa tsakanin 81 zuwa da 84 da haka dan wannan lokacin ne kwarai mm. kwa insha Allah mm. to wannan kasuwa ta mu kuma alhamdulillah tana ta ci gaba ga masu kayan miya masu sai da mai masu sai da kayan abinci da kuma bangaren masu sai da nama ga kuma bangaren masu sai da kayan irin kaji haka da sauransu ne mm. to kusan haka muke ta fama a kasuwar alhamdulillah ga nan kuma kullum ana samun ci gaba dai wai kafin ta dawo nan inda muke da kai dama can waɗannan nau'ikan abubuwan da ka ambata su ake kai su ko kuma bayan dawo ta ne aka samu sauyin abubuwan da ake kasuwanci to a wancan lokacin gaskiya kusan dan canjin da aka samu ba mai yawa ba ne domin a wannan lokacin za ga bangaren masu awon kayan abinci za ga bangaren su daban masu sai da kayan miya kamar yadda ga haka kusan haka yanayin kasuwar ke sai dai bata kai girman nan ba tun kasuwar bata kai yawalwatuwar haka ba ma'ana girman ta bai kai haka ba kai watakila rashin girman ne ya ma yawa rashin girman ne ya sa ma aka taso aka dawo nan din ah, masu rare malam musbahu kenan shugaban kasuwar tarauni kuma kun ji wato bayanai daga gare shi ah, yanzu zan je ga wani malami da naga yana sayar da kayan miya sunan ka abba malam abba me da me kake sayarwa na da cabbage carrot cucumber peas green beans sauransu dai ya kasuwa take kasancewa to ga dai eh to masha Allah alhamdulillah ana yi yanzu wannan kabejin da na ga dunkuli dunkuli nawa ne ka samu 250 300 350 ga karas ma ka kulla ga wannan ba same wannan barkono ne a wannan green beans ne green beans ko to shi kuma na wannan nan ne haɗe a wannan fa karas wannan karas kullansa 100 akwai na biyu. wannan auna ake wannan eh. a eh kukkulla shi da muke yi 100 ana auna gwangwanansa 300 farashin kaya ya karu ko yana na abin gaskiya dai dama idan wannan season din ya iya karuwa eh. komai iya dan tabuwa sai lokacin sanyi kuma sai shi kasa Na saurare yanzu kuma na zo wani cebiri tumatiri da tattasai ne wato na gani gashi nan an kasa shi barka kasuwa ya suna suna na awwal rabi mana awwal kamar tumatiri ne wannan ko? Zahiri ga shi nan ma balo-balo. Wancan taruhu ne? Taruhu ne. Wancan fa? Tattasai. Yawa. Ya aunawa ake yi ko kuma guda ɗaya ake sayarwa? Eh duk yanda ya kama muna yi. Idan mutum ya zo yana buƙatar auna mai ana auna in kuma aunawa in kuma siyarwa kamar ɗiba za yi shi ma muna ɗiba. To ya yanayin kayan yake misali ta ɓangaren farashi? kamar shi wannan tumatir kenan ko gaba ɗaya daga su eh, shi tumatir muna sai da shi kamar 17 kamar 1,700 kenan wani kuma 1,500 a taru kenan tattasai kuma 1,500 kai harkar ka ta manya ce ba kulla kulla nan kenan ba kulla ko ana kulla mana ga wannan kara gani naira ɗari haka idan mutum ya zo ma yana buƙatar na sun akan iya ƙulla mu kawai dai ta sabgace dai ka san dole sai an tafi da manya da kuma ƙanana ba zai wa ce kawai kowa in ya zo dole babban za a yi mai ba kowa da yanayin karfinsa ga damuna ta kama misali wai yanayin kayan ya ƙari ne ko kuma a ya ragucin da waɗannan abubuwan amfano masu da rani eh, gaskiya dama kamar yadda kowa ya sani wannan kayan in dai lokaci ya zo na damuna yakan karuwa saboda wanda yake a gona idan ruwa ya taba shi yana dan konewa ne ya samu matsala sai sa zaka ga duk lokacin da ya fi yin tsada ya fi rashin kyau idan ya fi in kuma lokaci ne da kaga ya fi kyau to zaka ga ya fi sauki shi ne abin da yake to ya yanayin farashi ya ƙari ne ko ya ragu da wancan na gaskiya ya ƙaru sosai ma yanda ba a tuna ba an ce akwai matsin tattalin arziki saboda an janye tallafin man fetur Eh, um, ya masu zuwa suna son ah, batu akan man fetur gaskiya ni dai har yanzu ba zan iya tabbatarwa da cewa dalilin man fetur ne ya sa kayan ya tsada ba saboda tun kafin man fetur ma kwanaki mun fuskanci matsala ta wasu tsuntsaye da suka kama tumatirin shine dalilin fara yin tsadarsa daga baya kuma sai ruwa ya sauka wanda kuma dama idan ruwa ya sauka sai an samu wannan matsala masu saurare bayan da na kammala da wato mai tattasai da tumatiri ga kuma a gaban mai manja da man kuli da sauran nau'ikan mayuka ga ma wata hajiya na ga tana ta kokarin za ta yi transfer ta an ba ta mayin ne ko hajiya ina yi Lafiya lau. Kin sai man yaja? Eh. To man gyada ne ko manja? mai gyada. Eh, eh, farashin sa yayi ya going up ko down yayi? is coming down alhamdulillah. To masha Allah. Yalla bai barka dai. Ya suna. Alhaji. Gashi kana ta auna mai. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Wannan man gyada ne? Ni ne a vegetable ne wannan irin vegetable. To na gane. Da bayan wannan vegetable din da wannan kuma manja ne aiko? Yawa. To ya yanayin kayan yake? Kaya dai gashi nan alhamdulillah. Farashi fa. farashi gaskiya kusan komai ya tsaya inda dai muke soka kaya dai har yanzu dai kaya bai kara ya tsaya irin da waje dai dan an dade ba wato bai yi gaba ba bai ba ba yawa ya tsaya cak ba eh yanayin masu zuwa kusan wani misali masu saya su zo su saya da sauransu karuwa suka yi ko suna raguwa ko kuma a wani zai zo ya sai galan ne ko kuma masu yawan na kulli ne suka fi yawa misali ya danganta kowa da irin wanda yake siya wani ko wanda zai zo su garka wani galan wani kwalba kowa dai da irin karfin sa asare kamar yadda muke ci gaba da kawo muku bayani dangane da yadda hada-hada take kasancewa a kasuwar tarauni a ta birnin Kano mai tsohon tarihi yanzu kuma a gani a gaban wani teburi wanda wasu abubuwan ma ni ban san sunansu ba amma tun daga mai teburin ah, bari ya mana bayani malam sunan da yake kunna sunana umar yawwa nan da me da me ne ga wani abu ma a can yawwa stockfish eh. akwai karafish eh. akwai agushi akwai ogono akwai ganda na ga ma har ka jika ganda wallahi an jika ta me yasa kake jika ta eh saboda ai ta jika ta ake to wallahi am ya yanayin kasuwa eh yanayin kasuwa alhamdulillah eh. komai ya dan sauko dai ba kamar da ba kamar da ba gaskiya menene kake ganin yayi ya sa sun yi kasa farashin abin da ya kasa a cikin su kayan wai eh kamar eh, ganda dama da an kaso ta dubu biyu eh. za a kara ma kamar ta ɗari shida a misali farashin ta yayi kasa ne ko yayi sama ko yana na ayin da yake ah, ya da dan ragu wallahi in aka kwatanta da yaushe misali kamar kwanakin baya ai ta baka nan yanzu musiyari alhamdulillah haka ah, shi kuma wannan gyada ce ko? gaggiyar gyada ba eh na gane nikakkiya yawa nikakkiya ba tunda ita ma kayan miya ce eh kayan miya ce na'am to ita ya farashin take eh, ita farashin ta ya bambanta da akwai mara nika mara nikanta wannan dai ta fi tsada na'am wata aka nika eh. yawa idan muka dunkule zancen yanayin kayayyaki farashin kayayyaki eh. sun yi kasa ne gaba daya saboda faduwar damuna ko wani abu ko kuma a wasu sun yi kasa wasu sun yi sama wasu kuma suna yanda suke eh, gaskiya dai an dan samu sauyi mm. Allah an samu sauyi kamar komai ma an samu sauyi eh ko godiya muke yi malamu mm. yawa masu rarrai gani kuma a wani wato shago wanda shi kuma uh, shinkafa ake sayarwa da wake da gero da fulawa da sauransu amma dai gane a kusa da ɗaya daga cikin masu shagon malam suna na malam ibrahim malam ibrahim shinkafa da mai da mai kuke sayarwa ana shinkafa akwai ta tuwa akwai ta dafa mm. akwai ta to biyu akwai 2,000 mm. akwai kuma ta dafa ya gwamnati 2,400 akwai dubu biyu da akwai dubu biyu akwai 1,700 da bakwai farashi ba wajen kala bakwai yanzu ka lissafa wajen eh kowace ai da yanayin ta. Hmm. to wannan kamar gero ne ko maiwa wannan maiwa ce eh, dubu gero 900 tara hmm. wake kuma dubu da shida ja kuma dubu da bakwai hmm. ga kuma fulawa dubu ɗaya da ɗari biyar kwano ɗaya kwano ɗaya gyaɗa dubu biyu kwana ga can kuma ga wani abu kaman ga rogo ga dawa can ma ƙaura ko dawa ɗari tara eh. waken suya dubu ɗaya alkama dubu ɗaya da ɗari biyar eh. garin tuwo akwai ɗan funto dubu ɗaya da ɗari ɗaya akwai ɗan kano dubu ɗaya to duk waɗannan farashin da kake gaya mana eh. Eh, ya daɗe a haka ko kuma a yana hawa ne yakan hawa ya sauka gaskiya ya ma ji ma bai sauka ba sai dai karuwa yake ɗan karuwa yake yi karuwa yake dani gaskiya to ya yanayin masu zuwa su saya eh, suna saya amma ana dan yawan kwamfila haka saboda ana korafi ana korafi saboda me saboda tsadar rayuwar ta canza akwai farashi ya karu farashi ne ya karu gaskiya ne saboda kudin mai haka masarare da haka muka zo karshen shirin nan na kasuwa a kan miki dole a dukkan waɗanda suka tallafa shirin ya kammala kuma ya zo gare ku suna na muhammad ibrahim kwari ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shirin BOA Hausa kasuwa a kai kilo ne kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai nake duniya ta america ga mu shirin binciko mana dahil Masu sauraro kada a sha'afa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi. uwa maza da mata salama a gare ku ni ne mai suna Reverend Sumaila Labo ina hidimar bishara karkashin Église Evangelique de la republique du Niger e RN a nan maradi cikin jamhuriyar Niger. Ina cike da farin ciki na gabatar da wannan nasiha ta ranar Lahadi bisa ga jin kai da alheri da Allah ya yi mani. Ina son in kafa nasiha ta akan waɗannan ayoyi na littafi mai tsarki cikin wasiƙar mazobulus zuwa ga filibiyawa sura hudu aya takwas da tara daga ƙarshe kuma 'yan uwa ko menene na gaskiya ko menene abin girmamawa ko menene daidai ko menene tsatsarka ko menene abin ƙauna ko menene daɗaɗɗar magana in ma da wani abu mafifici ko abin da ya cancanci yabo akan waɗannan abubuwa za ku yi tunani abin da kuka koya kuka yi na'am da shi abin kuma kuka shi gare ni ku aikata ta haka allah mai zartar da salama zai kasance tare da ku yan uwa maza da mata nasiha addu'a ce fata ne roƙo ne ina addu'a ga ubangiji allah mai iko duka wanda ya halicce mu ya ba mu ikon tunani da yin abin da yake na gaskiya ya ba mu ikon tunani da yin abin da yake na girmamawa ya ba mu ikon yin tunani da aikata abin da yake na daidai ya ba mu ikon yin tunani da aikata da faɗin abin da yake daɗaɗar magana ko ma in abin da ya cancanci yabo allah mai zartar da salama ya ba mu salamarsa a cikin zukatanmu a cikin ƙasashenmu a cikin kuma duniya baki ɗaya. Salama a gare ku. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan mura da kuma alaji tare da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Turkiyya da ke Abuja wato Nizami. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan mura. Mura shine ya kasance an samu kwayoyin cuta jinsin virus su shafi tantanin da yake rufe da cikin hanci da bayan hanci da makogoro a wani lokacin har zuwa huhu a wannan shi ake cewa mura shin menene alamomin mura alamomin mura sun kunshi yoyi don hanci kamar majina rinka fita daga hanci atishawa makaki a makogoro da hancin da tari wani lokaci da ciwon kai da zazzabi idan mura ce gama gari ba su fai tsanani ba amma akan samu wasu muran musamman murar da aka fi samu a irin annoba takan iya zuwa da abin da ya shafi wannan zazzabin da ciwon kai mai matsananci da kuma a samu matsala wurin numfashi To likita cutar mura ta kasu kashi nawa ne? To mura za a iya kasata misali a ce akwai ta gama gari wato common cold akwai kuma wadda take zuwa a matsayin annoba kamar irin su mura tsuntsaye irin su corona da sauran su sars da aka yi a baya da za a iya sa su a cikin ajin mura. Akwai abin da kuma za ka ga komai za a ce masa mura ne to amma a likitance ba za a kira shi mura ba saboda ba kwayoyin cutar da suka kawo shi wato kamar misali irin su alaji akwai wanda misali yanzu mage tana gitta zai fara tari da atishawa da duk alamomin murar nan ko kuma idan ya shaki wani abu da jikin shi baya so na alaji zaka ga yana tari da atishawa da kaikayin na makogoro da sauransu su a likitance misali ba za a kira su mura ba to amma duk alamomin da kai mara lafiya zaka je zaka ce mura ne sai dai an je asibiti likita ce wannan misali alaji ne ko ya ce ko kuma wani polyp ne a cikin hancin ko kuma ya ce ko wani kari ne ya fito a cikin hancin da yake baka waɗannan alamomin muradin tsakanin manya da yara su waye suka fi cin karo da ko kuma suka fi yin mura kuma menene dalili to yara sun fi yawan samun mura idan aka kwatanta su da manya saboda kuma dalilai da dan dama misali garko jikinsu ba ta yi karfin da za ta yaƙi da yawa daga cikin kwayoyin cutar da suke kawo mura nan ba sannan kuma idan ka kula mu'amalar yara ta fi ta kudda kudda kan misali ta manya idan ka je makaranta misali ka ga yadda suke zama suke wa su suke cuɗanya da juna idan kenan aka samu yaro ɗaya da mara nan zai iya rabawa da 'yan ajinsu sannan kuma da za a fito wurin filin wasa to har da waɗanda ma ba 'yan ajinsu ba saboda ma'amala ta kusa da kusa da suke yi za su rarrabawa junansu sannan idan babba yana da mura misali zai ɗauki ɗansu matakai na kada ya atishawa ya wanke hannun shi ya kauce daga jama'a shi yaro ba ruwan shi da wannan ba zai ɗau wasu matakai ba bai ga dalilin da zai sa a sa mai wasu dokoki wadan yana da mura saboda haka mura ta fi yaduwa a cikin yaran ma fiye da a manya To likita menene bambancin mura da kuma alaji? A bambancin mura da alaji na farko shine ita mura kwayoyin cuta nau'in virus suke kawo su amma alaji jiki ne baya son haduwa da wani sinadari sinadarin nan zai iya zama ko a iska ko a ruwa ko a abinci ko kuma mutum ya shaka ko ta turare ko wasu abubuwa dai daban saboda haka da mutum ya haɗu da wannan abin da baya so garkuwar jiki ita za ta fara complain wato ta fara eh, nuna damuwar ta to waɗannan nuna damuwar da garkuwar jiki ta shi yake kawo abubuwa abubuwan da ke faruwa a alaji kenan sai ya fara samun majina da atishawa da makaki da sauransu kuma shi kusan kana haduwa da abin da jikin baya so yanzu yanzu nan ne matsala za ta zo sannan kuma idan aka ba da maganin alajin nan ana ba da shi ɗan lokaci kankani sai ka ga komai ya lafa kuma har masu alajin yawanci za su gane cewa to fa idan na hadu da wancan abin misali wanda yake da alaji da sabon fenti ko mage da sauransu sun san cewa da sun hadu da wannan abin fa ga abin da zai biyo baya saboda haka za su iya kauce mai amma mura ita kwayoyin cuta ne da za ka iya shaka ma baka san kama shake su ba kuma su dan ɗauki ɗan lokaci kafin su fara nuna alamu. To yaya tsananin cutar mura idan har ba a ɗauki matakin da ya dace ba? tsananin cutar mura yana da alaka da abubuwa da dama misali yaron da yake da ƙasa da wata ɗaya idan ya mura to yawanci ko da mura garma gari ce tana wahalarwa matuka saboda ba zai iya shan nono ba hanci zai toshe saboda haka dole baki ya zama a buɗe kasancewa ba zai iya shan nono ba gashi yana jin yunwa amma ba zai iya shan nono ba zai kuka ya ihu ya hayaniya da za a ma kasa gane me dalili amma matsalar kawai mura ce dai ba wai wani wani abu na daban sannan kuma saboda kasancewar hanyoyin iskar su 'yan kanana ne to sai ya zama mura ta wahal da su sosai har a samu matsala wurin numfashi da sauransu to haka kuma tsofaffi na iya samun matsala da mara sosai ba kamar sauran mutane ba saboda su ma maganar garkuwar jiki ba ta da karfin da za ta kwantar da shi wannan cutar ta mura, sai da zama sun wahala sannan ya danganta ga menene ya kawo mara idan gama gari ce kuma garkuwar mutum lafiya lau babu matsala to ba ta fai wahalarwa ba amma idan garkuwar jiki na da matsala ko saboda mutum yana da wata rashin lafiya da ta kawo garkuwar jikin na da matsala kamar misali ciwon siga wanda ba a samu an kontrolin din shi ba ko wanda suke da misali ciwon kanjamau ya zama gari ko jikin bata da karfi ko wanda suke akan wasu magunguna musamman steroids wanda su magar ko jikin su ya zama bata da karfi to idan suka samu murar ko da ta gama gari ce tana iya wahalar da su sosai ita kuwa murar da ake samu a annoba mun gani irin matsalar da aka samu a duniya mutane da dama sun rasu saboda irin waɗannan murorin da aka samu na annoba saboda ka ya danganta ga abubuwa da dama. Shin mura na daga cikin cututtukan da ake iya yadawa? lallai cutar mura tana daga cikin cututtukan da ake yada kusan a ce ma ba a san ta cuta da ake yada ta cikin al'umma da tafi mura saurin yaduwa ba cuta ce da ake yada matuka to likita me ya kamata mutum ya yi a lokacin da ya kamu da mura To idan mutum ya kamu da mura da bukata ya san cewar cuta ce mai yaduwa kuma zai iya yada ta ga waɗanda suke kusa da shi. Saboda ka sai amfani da mask wato takunkumi da aka amfani da shi lokacin corona sannan ya rinka wanke hannun shi akai-akai. Sannan idan mutum zai tari kada ya sa tafin hannun shi ya tara hanci ko baki a gara ya amfani da wajen cikin tafin gwiwar hannunsa tunda shi ba amfani da shi wurin taba kofofi ko wurin gaisawa da mutane wannan da zai sauƙaƙa wurin yada cutar idan yaro ne karami yana zuwa makaranta da buƙatar a yi haƙurin 'yan kwanaki har mura ta sauƙi saboda idan ya je makarantar nan zai iya yada ta kuma watakila shi din yana samun sauƙi wanda kuma ya yadawa shi ma ya sake dawo mai ita saboda ka idan aka ɗauki waɗannan matakai insha za a samu sauƙin yada ta. Shin cutar mura tana da nasaba da mu'amala ko kuma mu'amala da sanyi? To dangantakar mura da sanyi abu ne da ya kamata ya duba wasu matsaloli na daidai sanyi baya kawo mura kamar yadda muka yi bayani ainihin mura kwayoyin cuta ke kawo ta to amma misali akwai waɗanda suna da alaji ɗinsu na sanyi in suka da abu mai sanyi su kuma alaji ɗinsu wato abin da ake cewa cold alaji kaga kenan za su iya samun wasu alamomi na mura wanda kuma za a iya ɗauka cewar irin waccan mura ce ta ga mura gama gari amma ba shi ba ne. shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu da da sa'aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita ɗari da da biyu 200.5 baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa voahausa.com ko kuma sashin hausa hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.